mai suna abdinabu shafin nuna ke wasu arabiya ya ce hajjada wata hajjada na nufin wani ya yi bacci da dare hakanan kuma aka ce hajjada ko ta hajjada ana nufin hajjada ma'ana bai yi bacci da su wata kalma ɗaya suna ɗaukan nuka biyu masu kishi da masu saɓani da suna ko kishiyoyin suna wa huwa minan abuja ya ce wannan kalma tana daga cikin kalmomi a larabci da ake kiransu kishiyoyin kalmomi ya ce wa minhu daga wannan ma'ana ne ta zuba وتصنعه في لغة في التحاجة في لغة بابه هنا ما أتلارك شيء كلام في لغة في لغة لغة تصوكي أنت كلام في نعم ومن نقيلة لصلاة الليل التحاجة لدولنا معنان أكي شيء واتو أكي شيء وصلت ذري التحجد قالوا إياه بالموسى اليخص بي طبعا شيء الجوهري مالي بي يخص بي يا رسول مدران الشكرة تريكو بسوط عند دو أن تزوى انبياء كشكرة بكتش دو يا رب ليلة الشكرة هجرة نبي بيبدأ ما عند وضوط يا شيء شكرة يتاسم فنالوه famous for dictionary mai suna mashaikul anwar da sirani al-qur'an shi ma ya yi wa ta hajjuli tarihi ya ce ta hajjudu huwa tsiyamun lai ya ce ta shi ne tsiyamun lai wato ibadar dare wa huwa min al-abdar yana daga cikin wato lafazin yana daga cikin lafuza da ake kiran su lafuza masu ɗauke da duka ke wurin juna wata hajjada izana ma ana cewa ta hajjada idan mutum ya yi barci mana da daddare wata hajjada har yanzu ana cewa ta hajjada idan sai ƙaza da salati idan mutum ya zai saboda sallah al-muhim a larabci idan aka ce ta hajjada yana nufin yin bacci da daddare ko kuma kasa yin bacci da daddare duka zonansa a ta hajji wannan lafazi kamar da muka yi bayani ana kiransa lafazi mai ɗauke da ma'anoni masu kishiya da ko masu kishiya da juna ko suna nan da yawa a larabci ba mu sani wasu suna suna da shi sosai amma larabawa suna da suna da ma'anonuka wato ba za ka iya gane ma'anar ba sai in ka rubuta yayin maganar ka fahimta wannan ma'ana ake yi ko wancan ma'ana ake yi misali kalmar albayi albayinu albayinu yana daukan ma'anan alwaslu yana daukan ma'anan alfirak albayinu yana daukan firak wato rabuwa yana ɗauka kuma alwasu haɗuwa duka yana ɗaukar su haka nan lafazin annahalu nun da ha babba da lamu annahalu annahalu shi ma yana ɗaukan shan ruwa a goshi da ruwa ko ko kishin ruwa mai tsanani da za a bukaci a sha ruwa duka yana ɗaukan wannan ana cewa na hilar rajin معناها أفشى أشد العطش نهل الرجل معنى ومتم يادي إشه الروا أفكر إشه الروا هل ينظركم معنى سوى نهل الرجل إذا شرب حتى روي إذا متن يشاربها حريك وشيرون ينظر باش باش شرب لكن هو أن تفضل أقول لفظ الجو الجو aljawm yana daukan hasken yini sannan kuma yana daukan baƙi ko duhu haka lafazin as-sufat da sin sin da dal da fa as-sufat yana daukan abu haske yana daukan zulmat duhu haka al-khullu khullu da fa kama yiwa al-khullu yana daukan ramimmin mutum kuma yana ɗaukan mutum mai jiki ko ƙosashen mutum laraba suna cewa fasilin kallon wato ɗan rakumi ko ɗan taguwa ɗanfin taguwa ƙarama da aka ƙaryaye ko rakumi ƙarami ɗan yaye ko ɗan maraƙi ƙarami ɗan yaye shine ma'ana fasil ana cewa fasilun kullum wato ɗan raƙumi ƙarami ana nufin ne, haka ce kal sannan kuma ana cewa fasilun kallon ana nufin ɗan maraƙi mai jiki ko ƙosashe haka nan lafazin jalal jim lam lam jalal yana ɗaukan ma'anar mai girma yana ɗaukan ma'anar ƙarami haka mara girma ana cewa haza amurin jalal yana nufin wannan al'amari ne babba yana kuma nufin haza amurin jalal wannan al'amari ne ɗan ƙarami haka wanda bai kai ya kawo ba to saboda haka lafazin tahajjud yana cikin dangin irin wannan lafuza wanda suke ɗaukan ma'anonuka kishiyoyi ba za a fahimta ba sai idan an dubi siyakin maganar daga nan za a fahimci ma'ana ka za ake nufi ko ma'ana ka za ake nufi sai a ta hajji wuce tsirahan ne ma nan ta hajji wuce tsirahan da zuwan nan shi ne mafi muhimmanci na ka ce ta hajji ana magana shari'a kunce kunce na shekara ne ake nufi da ta hajji a ta hajji ta yi tilbazu tun lairi a da isara farkawa cikin dare domin yin sallah wani ana kiran ta hajji daga nan kuma ana kiran shi kansa sallan da haka yi da bayan an yi bacci an farka ana kiran sa ne ana kiran sa tahajji akwai bambanci ne tsakanin abinda ake kira hajji da kuma qiyamul layl akwai bambanci na'am akwai bambanci bambancin da ke tsakaninsu shine ta at-tahajjud yakunu ba'da an-nawm laylan shi tahajjudi yana kasancewa ne sallan da aka yi da daddare amma ba ba barkun dare ba irin kamar tarawihi da muke tarawihi da an yi magariba an yi shayi ta ga ba lokacin barci ba ne sai a yi tarawihi amma tahajjudi sai an yi barci ko ta an yi barci a ta zaki tashi a yi alwala a fara sallori. to nan sallori su ne ne su ake kira ta tahajjudi to shi kuma kiyamun laili ba kiyamun laili duk wani ibada da aka yi dare ana kiranta kiyamun laili ko sallar ce sallar nazira da aka yi ko wani zikiri ambaton Allah shi ma kiyamun laili bai lahi ko addu'a ta shi kawai cikin dare ko kafin kai bacci ko bayan kai bacci kana addu'o'i wannan shi ma kiyamun laili qira'atul qur'an karatun alqur'ani nan kawai shi ma inda da dare ne ana kiransa kiyamun da yake sai sauran ibadunsu saboda haka akwai bambanci tsakanin tahajjud da kiyamun da yake imamu tsabarani a cikin mujam ɗinsa al-mujamul a asali na 3216 da kuma mujam ɗinsa al-ausat asali na 8000 تقريبا شيل وسبعين محمد بن نصر بن آه، الحجاج المروزي كان لساته كما يسمى مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوسري حتى كنا لساته هكذا بشاغي تقريبا شيرين ده هدو ذاك a ga cewa sun ruwaito magana daga wani sahabi da ake بن alhajjaj bin amr bin ubadiyya al-ansari sahabi ne da أيحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح an قد تهجد yanzu ɗayan ku yana da zato iza kama min al-layl idan ya tashi cikin dare ya kalli yana sallah ta yi biya har gari ya waye ko har an jire ke to annahu qad tahajjada cewa ya tahajjudi kenan inna mat tahajjud abinda ake nufi da tahajjud in ji wannan sahabi حجاج بن عمرو بن ربيع الأنصاري يقول إنما التهجد أبي الله كلمة التهجد ba بعد ركضة sallan da aka yi cikin dare bayan an yi bacci an tashi shi ake kira at-tahajjud tilka salata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan yace sallar annabi sallallahu alaihi wasallam na tahajjud idan aka fahimci wannan ma'anar tahajjudi lokacin da ma'anar tahajjudi istilahan da kuma bambancin da ke tsakanin tahajjudi da iyamun laini sai abu na biyar abu na biyar shi ne hadisai da suka zo game da Hajji tahajjudi cikin jama'a a ran ko dare rakin goman ƙarshe na ramadan إمام البخاري يروي جزءاً صحيحاً صح حديثنا بوجود الشيخ داود الإمام أحمد تكلم مثنى إنسا حديثنا بوجود الشيخ داود بطريقة كل سبعين دقيقة الإمام ابن خزيمة تكلم صحيحاً صح حديثنا بوجود الشيخ داود مشاشدة لدى أم المؤمنين أنا عائشة الله يكرمك يا رجال قالت تتشيل kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance idza baqiya ashrun min ramadan idan kwana goma suka rage na watan ramadan irin kwanaki da muke cikin su shadda yakan daura wandon ko mu ce kwarjallin laila yakan raya daren wa aika za ya zan kuma da iyalinsa wasu raya dare tare ma'ana sallolin dare ke amurka aika za a wannan jini su ta a tarari a fahimci wa aika za hala domin ba a da hutu don yana cikin barci ko yawon sai kuma hadisin da imam abu dawud ya rawaito cikin sunan ɗinsa hadisi na dubu da ɗari uku da saba'in da bakwai imam tirmidhi cikin sunan ɗinsa hadisi na ɗari takwas da shida da imam nasa'i cikin sunan ɗinsa hadisi na dubu da ɗari uku da sittin da hudu da imam ibn majah cikin sunan ɗinsa hadisi na dubu da ɗari uku da ishirin da bakwai da imam ahmad cikin musnad ɗinsa hadisi na dubu ishirin da ɗaya da da arba'in da imam ibn kuzaima cikin sahihin hadisi na 2206 da imam jarimi cikin sunan kinsa hadisi na 1818 da imam barzar cikin musnad kinsa hadisi na 442 da imam ibn abi shayba cikin musannaf kinsa hadisi na 3695 da imam abdurrazzaq cikin musannaf kinsa hadisi na dubu bakwai da ɗari bakwai da shida da isnadin sahihi daga sahabi a zuzar Allah ya ƙara masa yarda ya ci sunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun yi azumin ramadan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam falam yakun bina shay'an min ash-shahr bai mana limancin komai ba cikin wannan wata wato bai mana limancin sallar nafila ba ba bai musu limancin sallan farilla yana musu bai musu limancin sallar na nafila ba cikin watan watan ramadan hatta ba ya sabu sai saura bana bakwai kawai ramadan ya kai haka madina sai ya mana limancin sallar na nafila ta hajji din kenan hatta zahaba da layli har dai kashi daya cikin uku na dare ya ƙare ko ya tafi falon maka su sami tafi lam ya na. lokacin da dare shida kawai ko kwanan shida kawai ya rage ramadan ya ƙare a yi wani limanci falon maka su kamisa da ya rage saura kwana biyar ramadan ya ƙare ta madina sai ya wani limanci har yanzu na ta hajji na filan dare bayan bacci ta zahaba shakul laifi har sai lokacin da rage dare kultu abu zar yace sai ce ya rasulullah ya manzon Allah law na fattana qiyam hadhihi al-layla law na fattana qiyam hadhihi al-layla da ka mana nafilan dare nan har ya kare da baka tsaya kada sai yace abu zar kai sai yace fa kada sai shi annabi yace inna rajula idza sallama al-imam hatta yansarifa kusiba lahu qiyam al-layla idan mutum ya yi sallah tare da liman na fi dare tare da liman ko na fi da ramadan tare da liman daren ramadan har sai da liman ya ƙare to ko ma nawa suka yi ko nawa daɗewan sallan ya yi za a ba su ta wanda ya sallaci dare da bayan saboda ka kun ba ka da ko da ya sallan da kuka yi da kai zuwa da dare ne ba falamma kana fil rabi'a lokacin da ya rage kwana hudu kawai ramadan ya kare dan ya kumce kamar limanci falamma kana fil salisa da ya rage saura kwana uku kawai ramadan ya kare jama'a ahla sai ya tara iyalansa wa nisa'ahu da matansa wannan ya tara mutane wa qama bina ya mana limanci hatta kashina kan ya kuta nan fadarar har muka ji tsoron kada cin abincin sahur ya ce mana a ruwayar nasa'i aka ce kamar haka arsala ila banati ya aika zuwa ga matan ƴaƴansa mata da suke aure gidan aurensu cewa su fito wani sa'i da matansa wa da nasa ya tsara mutane wa qama bina ya mana limanci nafilan wannan sai abu na shida abu na shida mustahabbi ne sallar mata cikin jam'i wato cikin jama'a a sallar iyamu ramadan a nafin filin ramadan mustahabbi sauran na biyu-biyu da sauran salloli su yi shi a ɗakunan su shi ya da na ɗabarin garko amma na filan cikin ramadan mustahabbi ne mata su fito su yi su yi shi tare da jama'a a cikin jami'i imam ibn khuzaima a cikin littafin sahih na hadisi ya yi wani babu ga tashin da ya sa babu ya ce babu Babu salatin nisa'i babin mustahabbancin sallan mata jama'atan ma'ashi imani wato cikin jam'i tare da liman fi kiyamu ramadana wato a kiyamu ramadana ana bilbilun dare ta ramadana ma'ad dalili tare kuma da ambaton dalili wato a wannan babin. wala anna qiyam ramadan fi jama'atin cewa yin nafilin dare na ramadan cikin jami'i abinda muke kira su jami'i afdal shi yafi halala min salati mar'i munfaridan fi ramadan akan mutum yayi sallan nafilan dare na ramadan shi kadan ما يكتب من دلائل الصلوان في موائد رمضان الاتجاه التشافي للأريجة لكن تقدر يأتي فالخلافة تكيشري أن خروجهن تتم للتراويح سبو جسد تراويح مكنون أبني والجيش السنة ومحمود هو أبني والجيش أبن أبوجي مصر يأخذ بجوانا هجنسين annabi sallam hadisin farko ai qaza ahla yana tada iyalansa bayan sun yi bacci sannan kuka bimbi hadisin abu zar wato yana aikawa da tada iyalansa yana aika ayansa mata kuma yana tattaro mata sauran matan mutane sauran matar muminai hashada na sa'annan kuma daga tsaro sauran al'umma sannan ya zo musulmanci a wannan kwanukan karshe kwanukan goman karshe idan kuka fahimci wannan za ku tabbatar da da mashru'iyyar sallan tahajjudi wato sallan da ake cikin jama'a bayan an yi wani bacci a tashi a yi sallan kuma maza da mata duka su bi liman wannan suna shi daga cikin sunan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to duk abin da annabi ya shagaltu da shi shi ya zama falala duk abin da annabi ya shagaltu da shi ya shagalta kansa da shi ko ya shagalta mutane da shi kamar yanzu ya aiko hajji an mata a gidajen auren su taso zo a yi sallah ya tara mutane matansa na aure zo ma ya tara su wannan kaga annabi ya shagaltu da wani. to maluma sun tafi akan cewa annabi baya shagaltuwa ko baya shagaltar da mutane da wani abu face sai ya zamanto shi ne ya fi ko da aka sun halal ne amma dai shi wannan shi ne ya fi farala ابن قدامى اكن كتابه المغني مجلدنا بقي شابه ابي اكدا 34 يعني اشيوا ولا يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم الا بالافضل النبي ما يشتغل جوا معناه ده ابو سيد ابن شيمه يذكرنا ابن سيمية اكن مجموع الفتاوى مجلدين مجلدنا الشدة shafi na hamsin da hudu yana cewa wannabi wa alaihi salatu wassalam annabi alaihi wassalam la yanquluhu min al-fadil baya ciyar da sahabbai daga abin da yake mai falala ne zuwa ga abin da yake kasa da shi a falala nama ya ya'muruhum bima huwa afdal lahu abin da yake ciki ne, annabi yana umurtan sahabbai ne da abin da shi ne ya fi zama falala a gare su Ta wani zai ce ai hadisi ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata su yi sallah a dakunan su shi ya fi alheri ko sallolin farilla tabbas da gaskiya ne hadisi ya inganta abin nan la tamna'u ima Allah masajid Allah kada ku hana bayin Allah mata masallacin Allah in suna son su fito su yi sallah a masallatai ko mazan kada ku hana su ko kowane yin su iyayen su kada ku hana su amma ba salatu bin na fi buyutihim na khairul lahun amma sallan mata cikin ɗakunan su ko cikin gidajen su su yi shi daidai ku shi ya balaga wannan hadisi gaskiya ne amma am ne da wasu hadisan suka kasafe shi haka nan akwai hadisin da ingantacce har yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna afdal as-salati wato mafi falalar sallah tana bi da salatu salatul mar'i bi baiti kallar mutum da zai yi shi kadansa a ko a gidan, illa al-maktuba sai dai sallan farila ita kan a masallaci za a yi da ke kuma mun ce a yi tarawih din a yi su tare da liman a waje shi falala da mutum kawai ya zauna a ɗakinsa ko a gidansa ya yi tarawih da shi kaɗai ba a karo tsakanin waɗannan waɗannan hadisai guda biyu hadisai ne wanda suke amu kuma an kasance su da wasu hadisai daban-daban misali hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi da su imamu bukari da imamu muslim suka rawaito annabi ya kasance yana umurtan mata su tafi masallaci ne an fahimta mata hatta masu haila su tafi masallaci ne umurtan har ma abin nan sahabiya mai ruwaito hadisin ta ce annabi ai ɗayan ɗayan mu daga cikin matan ta ya samu wata ba ta da mayalin lullubi ba? sai annabi ya ce to a bincika mana ta samu jar wata da za ta mata aro da take da extra sai ta mata aron ba. amma in dai masallaci idi ne shari'a tana umurtan mata ta fi masallaci idi dukkan nau'uka na mata tsoffi da ɗan mata masu haila masu ƙarfi duk da illa masu haila sun ba za su sallah suna gini amma za su saurari hudu da liman wannan shi ya sa hadisai sun inganta idan annabi ya gama hudu ba yakan zo inda mata kuma suke wato a sahun da kuma yakan tafi da wasu habbai daga cikin sahabbai da ke tafiya da su da bilal da je musu wa'azi na musamman ta ba ni wancan lokacin sun san ba ba za su yi ake da shi ya yi hudu ba kusa da suke kusa da shi sabon maza kila abin ba zai yi wuce su bai kai da har da mata to in ya gama wannan hudu ba zai kuma tafi mata suna can tare da wasu sahabbai da ba ya ruwa da su idan su bilal ya je ya musu hudu ba ya ja hankalin su kan sadaka har ma bilal yana karɓan sadaka hannayen mata da suke bayarwa wannan duka a ne ingantattu ka wannan hadisi inda ilmin shari'a ke cewa shine sai ka ce mata su yi sallah a gidan a ɗakunansu shi ya fi alheri matuƙar dai ba sallar idi biyu ba idan sallar idi biyu ne abin da yake mafi alheri ko abin da shari'a take umurtan su ne su je can musalla masu masallaci idi bayan gari da ake masallacin idi su yi sallah an fahimci abin to haka nan dan mutum namiji sallarsa a ɗakinsa inda yana filaye ita su kyau amma ban da sallan farida haka nan ban da irin su sallan mai sallan idi haka nan ban da irin sallan tarawih ko irin wannan sallar tahajjudi a daren goman karshe na ramadan haka nan sai a sake dawowa a ce mata su sallan a cikin dakunan su yi sallan nafila cikin su shi ya kyau in ba ta sallar idi in kuma banda sallolin tarawihi na ramadan da kuma sallan hajjini a goman karshe na ramadan an fahimci to wani zai ce to ayi hadisin abu zar a cikin dare uku din na annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba alhali to wannan sai a ce ai ba matsala abin da hadisi yake kenan anan amma dai asali da ba wannan nabi zo da ake yi ana yin sa ne domin neman dacewa da lailatul qadr su kuma akwai hadisi da dama da suka ce ilkan suha fi ashrin awaqi fi ramadan ku nemi lailatul qadr nan a jerin goma karshe na ramadan kuma imamu turmizi yana cewa har wato daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato cewa da rasul ana iya samun ta annaha lailatu ida wa shirin daren 20 da tsiri na ramadan wa lailatu 23 ana samun ta daren 30 abin nan 23 a gabe kenan wa 25 ko daren 25 wa 27 ko daren 27 wa wa 20 ko kuma daren 29 wa akhir lailatul min ramadan da ma kowanne karshen dare na ramadan wannan ya yi kenan har 30 ga ramadan idan ramadan din zai zai cika wannan shi yasa malamai suka ga cewa duk wa'annan dare goma wuri ne na gwagwarmaya na neman a dace da watan ramadan kafin jin to muna fata Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda kan ana jin musu suna surutai kun kun san kuna da abubuwan ku ne kan hujja to shikenan sai ake gaba da wannan aiki na hujja a bar masu babatu da sambatu mm. sun je su yi ta sambatunsu نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وإلى مدين أخاهم شعيبا نعم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نعم ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أريكم بخير إني آب بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط نعم بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا أنذو أنقم الكسر النبي لوط عليه السلام da mutane kamar da muka yi bayani a jiya yau kuma mun tashi a kan kistar farko ko kuma a farkon kistar annabi shu'aibu da jama'a Allah ya ce wa na ila madiyana mun aika zuwa madiyana kawun Shu'aibu dan uwansu su shu'aib annabi Shu'aibu. mutanen madiyana mun aika musu dan uwansu su annabi Shu'aibu. mala yake wa madiyana ko wa madiyanu ismu ismu ibrahim al-khalil sunan da da annabi ibrahim ne ya haifa ibrahim al-khalil ya haifa sun masara isman lil qabila a kwana tashi kuma sai ya zamanto suna ga kabila wato da zuriyar shi wannan madiyar wasu malaman tarihi sun faɗi Amin auraji na layan da shi magiyanci kowal muradu na shi ne abin mafi amani wakilan wasu kuma matana tarihi suka ce kuwa fil asli ismi madina asalin gama magiyan suna ne na gari banaha madiyan madiyan masu wanda ya kafa wannan gari ko wanda ya wannan gari shine madiyan nan da aka ambata nan shi da nan kayan wa shu'aibun minhum bin nasabi shi annabi shu'aibu yana daga cikin su dangantaka ta jini shi ma dan madiyanan ne zuriyar shi madiyanan na asali wa yuqalu lahu qatibul anbiya shi annabi shu'aibu ana masa laqabi da cewa wato mai huduban annabawa ko gurin huduba shi annabawa ya iya magana sosai ya iya jawabi bi husni murajaatihi saboda irin kyawun tsarin maganarsa da kashi da ke cikin maganarsa da tafsiri da ke cikin maganarsa ana daga cikin mutanen da ko annabawan da Allah madaukakin sarki ya ba su sa da iya magana qala ya qaumi to sai ya ce wa mutane ce ya ku mutane na ibudullah wa wuta wa Allah wa da shi wa wahdahu ko wahdahu kada ya tashi Allah ma lakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abin bauta bisa cancanta koma bayan na wala tasbuku min iyala ku kada ku tauye min wato mudu mudun au kada ku tauye shi wato su kasuwa ne masu au masu harkar abinci su auri abinci wurin wasu ko ta hanyar mudu ko ta hanyar skeli sa'annan kuma su sayar ɗan kasuwa ne sosai masu arziki don shi ma annabi shu'aibu attajiri ne mai arziki shi ma mai kuɗi a yin wancan lokaci wala dan kusul mai fiyala kada ku kauye mudu wani mizan da suke yi wa inda al'aqdi wa inda al lokacin da za ku saya wurin wasu ta kuma lokacin da za ku kai wa wasu lokacin karɓar ko lokacin bayarwa duk dai ku yi hadarci ku cika mudu kun sami الظالم ما يأوه هكي فبيجع الله يجب أن يقرر تسكيركم وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أين قال؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون نعم وإذا كالوهم أو وزنوهم يخفرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم نعم. يوم يقوم الناس لرب العالمين wato masu harkar mudu ko sai da sayarwa na hatsi ko sai da mai masu gidajen mai duk dai a zalimai cikinsu wannan shi ne halinsu إذا كانوا على ya يستوقفون Allah ya wajin ne ya su ke tsananin azaba ya tabbata ga masu tauye mudu ga masu tauye jini ne shi ne abin da ake yawa ta hanyar ne hanyar nauyi kan nauyi da kuma mudu kuma to a kai yawan abin da zai shiga abu kaza wani ne mutafikun su ne allazina idza kanu ala nas sauko? su ne waɗannan da in za su tsaya da yawin mutane nan kam za a yi da keke da keke za su cika mudu har ma su nemi kari? haka halin su amma wa idan kaluhu aw wazanuhu amma idan su za su sayar musu ta hanyar mudu su moda musu su ya musu ko su sayar musu ta hanyar tsayin su to kuma al'amari zai canja yuksiru ko sai su tauye Allah ya tambaye zai ce ala ya da guda aika annan makudu waɗannan kan ba sa tsammani ne ba sa imanin cewa rana wata rana tana zuwa da za a kada su gaban Allah tambaye su waɗannan ayyuka mutanen da suka cutar da su a karɓo haƙoƙinsu a ba su in ba su da abin da za su biya waɗanda suka cuta a ɗauki zulubin waɗancan a lafiya musu kamar jaririn suka inganta da aka kama. Wadda zuwa ula'ikan nan wa kusur da yau ne azim a wannan rana mai girma yau mai ƙomun nasu rabin alamin ranar da mutane suke miƙewa suke tashi domin allah maɗaukakin sarki ko don bin umarnin allah maɗaukakin sarki suna zo ko ba su na annabi hudu ya ce inni arakum annabi shaibu annabi shaibu ya ce inni arakum bi khairin gashi ina ganin kuna cikin alheri Allah ya muku kuɗi kuna da arziki kuna jin daɗi Allah ba ku kuma me yasa kuma kuke cutar da bayan ku gode masa mana ta hanyar bin ƙa'idoji ainihin masjid na ga ku kuna kan jima kuna da kuɗi kuɗin da kuke da su sun ishe ku alif tasiri ba sai kun cutar da mutane kun tore musu su kere ko kun kai musu mugu. Kawo ni'imatikum haqqan an tatafaddalu 'ala an-nas na ina ganin ku tare da ni'imar da haƙƙin ni'imar shi ne ku kyauta sauran mutane ba ku kyauta musu kun da Allah ya muku ni'ima Allah ba ku kuɗi nan kuma za ku rika kokarin ƙara wa kanku arziki ta hanyar cutar da wasu wannan ba daidai ba ne kai Allah ta ku zuku hukuku wato kada ku tauye musu haƙoƙinsu أو بسعة فلا تزيلوها بما أنتم عليه ina ganin kuna tare da ni'ima akwai abinda wato zai fitar da wannan ni'ima saboda irin sakon Allah da wuce Allah ga dama sai da rubuce tsiya ta kuma talauta wannan dukiya da suke bamu da komai kamar yadda sauran matalauta su don kuma ba ku fi Allah karfin Allah ya muku wa inni akhafu alaikum kuma ni ni dai har yanzu ina tsorace muku in lam tu'minu bi ba ku imani ba ina tsorace muku azabu yawmin bi azabar yinin nan mai kewaye kowa da kowa ba wai wani bai isa yace zai kuta daga wannan azaba matukar dai ya cancanci tsantsirar wannan azaba ba ita ya kuta ba to da aka ce a wasu yawon biyu majazun liwuƙuri fi wasu da aka sifanta eh, eh, abinnan eh, yini da cewa muhit sai ko azabu yawmin azabar yini wannan majazun amma dai azabar da take aukuwa cikin yini ba wai azabar yini azabar da take aukuwa cikin yini na ci gaba da cewa waya kauni waya kauni awful mikyala wal mizan bil qist wa la tabqasun nas ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin waya kauni ya ku mutane na awful mikyala ku cika mudu idan za ku kai wa musu kada ku tauri والميزان ku cika sikeli idan za ku taiwa wasu kada ku taure a yake mummun ku cika su bil isti da adalci wala tafkasu nasu ashiya'u ai la tanqusuhum min haqqi kada ku taure mutane haƙoƙinsu wala ta'tau fil ardi mufsidin wato kada ku rika tafiya bayan ƙasa kuna masu farna bil qatli wa ghayrihi ta hanyar kashe wasu da bai shari'a ba ta kashe su ba ko ta hanyar wani wannan kamar kwace wasu dukiyoyin su ta hanyar dabara min asiya da kasirin mukallasa ta asau din nan asalin sa daga lafazin asiya wato ya yi ɓarna ana karanta shi haka asiya da kasirin mukallasa da yi wata makulisin da caɗi na wasa rita a ce asiya ne ma nan asiya a yi afsal ya yi ɓarna لكن المفسدين أي هذا حاليني ولا تفضل الأمر المفسدين هذا كل فرما وكذا كل سفية شيء أسر سفية شريعة الإنسان إذا كنت مفسدين الحال كنا معصوم فرما تاب بقية الله بقية الله خير لكم وما منة الله أي رزقه الباقي لكم بعد إنفاء الخيل والوزن خير لكم كان abin da wata kira ke renawa inda za ku yi adalci za ku sayar wa mutane ku kasa cika ƙara wa a'a ku da wannan da kuke renawa to wannan shi ne ne domin zai zama to mai albarka Allah zai kara mun kwanciyar hankali sanya albarka cikin wannan dukiyar wannan maganganu maganganu su kuma masu kyau masu hankali ya kamata su bayyance su su yi da su amma wanda shi ɗaya ya ya gama da zuciyarsa da tunaninsa ba zai fahimci wannan wala ta tattasun nasa a ashiya ina ne aha amin albasri wato shi dan abin da ya rike bayan kun yi adalci riban da zan ku samu bayan kun yi kowa adalci din nan shi ya fi alheri da ya kun kuntum mu'mini har in kun zaman to mu'mini ne a gaskiya amma dai wa ma'ana alaikum yanzu. ni ban zaman to mai gaji da ku ba zan iya sanin duk abin da kuke yi cikin yau ba wajibi kawai zan ban zaman to bi akan ku ba ku da zai kun bi amalikum ni ka muku sakayya da ayyuka da kuka inna ma ku sun nazira ni dan ko ne zuwa gare ku ne a matsayin mai gargadi mai wa'azi shi ne kuma ke in ku wa'azantu to in wa gan kiyam ne ka karban wa'azin ku gare ku ne in kuma sun ki sharrin rashin rashin karban wa'azi kan ku ne na قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك fara masa ingilanci ke nan da ba kano suka ce lahu istihzara suka gaya masa a matsayin suna masa izini da ba suka ce ya shu'aibu shu'aibu asalawa suka yanzu kallolinka abinda kake kira addu'o'inka ko bautar daga ubangijinka su wannan kalloli naka su ne ta amurka suke umurtanka hmm? أي بتكليف أن نترك ما يعبد آباءنا فهن الصورة من كلف من مبر أبين إيا يوم ستكتن سسنا بوتا من الأسلام الرئيس هما كان كان حرم تامنا وكان أبين لهم من إيا يوم نبوتا مصر وأنا سوف كوكو مبر شيني مانا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء كوكو وإن نصلوا لك يستكلف منه ba su ke tallaba mai ba ka umarce mu bai yin abin da muka ga dama da dukiyoyi wannan ba su kuma dukiyar nan mun tara ta da wannan hanyar kasuwanci muke ɗan dabaru dabaru in za mu auna daga wurin wasu mu kokari mu ƙara wannan harkar kasuwanci abin da muke zai muka gani ke da yayin in za mu sayar ko mu tauye mu tauye wasu don mu ƙara samun riba wanda ka ba zai da mu ba sai ya ba naka ne suke rudar ka har kake da mu bari yin abin da muka ga dama da dukiyar eh, kamar yanzu wannan zamani in ka ce da za a yi wannan ga wanda ya kamata a zama kai ba ba kuma shi na hake ne ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

a kai ma ya wurin neman ɗan majalisar jiha tare da su ko neman wa zai zama kwamishina tare da su a ka taɓa wannan ba amma kuma sai a ce wani ko su wani sun suka shi shi ina ga inda za a maka ƙarya ne a ce kaka ɗin miliyoyi ko wani ya gida maka gida a bana in an da babu wannan a ce a ko ragoyi wani ɗan gari ko a ko ragoyi wani ɗan ƙabilan irin da ya ta kai حديث كيف الله يحفظ شاهدوا أي مروة بعد الزيارة أنا أنا كمان لما كنت فجأة النبي شاهد الله أكبر فجأة لك ظهور كي كحانا كحانا مين أبين نمك جلالة جون كيف مجد فجأة شمكة سياسة كيف أقولنا بابا فمكنا وقت kuma ana biyan siyasa wani wani ce maka siyasa ba abin da duniya ake biyan ina suka san wannan zafi ji ba su yi Allah ya tausaya mu sai da al'umma نعم المعنى هذا الأمر باطل لا يدعو إليه داء بخير وأن الأمر da suke an samu da shi a nan shayi abu ne wanda yake matacci la ya ku ilai da'in da sayi duk wani mai kiran mutane zuwa a alheri ba zai yin wannan kira ba kai yawa ne kaga wannan ba da rishi kiyawa da kuma sai ba ba da bai ba bai duk yana bai innaka la antal halimur rashid saboda ka lalle kai shi kenan kai ne da aljanna kawai kai kasan Allah innaka lalle kai la anta kai al halim fayyawa hakuri ar rashid shiriye kalu zalika tira suna kun faɗi wannan abin da kalmomin nan rubuga maza ba wai sai da haka yake ba a'a saboda su masa ba'a ne kuma sai su muna fata Allah mutum sarki abin da aka mata daidai da ba lafiya kurakurai da muka yi kuma ya mana kuma mutanen da suke nema a sanya su cikin addu'o'i suna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su mu ma kowa da kowa yana da bukatar su Allah kuma ya san bukatan kowa muna roƙon ka ubangiji mu ka biya wa kowa da kowa bukatan sa bi rahmatika arhamar rahimin wannan damina da muke cikinta ko kuma suka shigo da yanzu Allah muna roƙon kamar yadda damina mai yawan albarka a yi noma amfani da sauƙi manoman masu gari ba sosai abinci ya wadata ya yi arha ba tare da manoma sun ci ba ba tare kuma da sarakawa sun yawa a wurin da Allah kai mai iko mai wurin daidai da wannan lamura Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasar bijirarru fadararru wanda suka ɗaura damar kawo ƙasar cikar da da ƙasar a matsayin ɗan ta'adda da suna albini ko ɗan ta'adda da suna neman kuɗi ko ma menene wanda suke fadararru da suka fadare wa dokoki na shari'a suka fadare wa dokokin da suka dace da hankali a ƙasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana magani Allah ya sarkai ƙasar sanin da kai waɗannan muna roƙo shugabannin mu Allah ya kyautata su jami'an tsaron mu Allah ya kyautata su ba an masu kishin ƙasa san cewa aikin sun nan domin kare Najeriya ne kare mutunci kuma tabbas idan suka mutu akan wannan a garin kare ƙasarsu da kare al'ummarsu matuƙar sun mutu akan imani tamkar sun shahada ne saboda haka ba daidai bane a ce ga wasu ɓarayi ana jin bindigogin su Yan sanda ba wani mai motsa ko sojoji ba wani mai motsa wannan rai kan abin kunya abin takeici Allah ya sa jami'an tsaron mu su ƙara fahimta Allah ya taimake mu har kullum hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك